A wani yunkuri na kawo sassauci ga rayuwar mata da ƙananan yara musamman marayu da a halin yanzu matsalolin tsaro da talauci ya tilasta wa yin gararamba an so samun sauki ta fannin tallafi daga ɗaiɗaikun ƙungiyoyi inda ƙungiyar Izala ta bi sau wajen aure da wasu mata marayu marasa gata su ashirin tare da basu tallafi na kuɗi da sama musu sana'ar yi. Shugaban ƙungiyar ta ƙasa Shek Abdullahi Balalo ya yi ƙari da cewa. Mun lura cewa marayu an bar su a baya an fita sha'anin su ba mai kulawa da su sai ga mutum kulawarsa ko tunaninsa shine iyalansa ta yiwu kai ta hidima wa iyalanka ya zama alherin da zai same ka in kayi taimako ba iyalanka za su zama sanadiyya ba sai ya zama to taimakawa waɗansu masu rauni zai zama sanadiyyar taimakonka da iyalinka ko da bayan baka raye domin ɗauko wannan a matsayin abin da ya kamata ƙungiya ta ba da gudumawarta wurin tallafawa al'umma ta hanyar yadda za a samu zaman lafiya ta hanyar yadda za a samu tausayi tsakanin al'umma shugaban kwamitin marayu ta abuja malam abdullahi degi ya bayyana hanyoyin da aka aka bi wajen zakulo mata marayun. Hanyar da muka bi shi ne area council guda shida. Muna da shugabanni kowace area council sai muka sa shugabannin su muka ce musu to ku je ku kawo muna. Guda shidan nan slot 20 ne. Sai mu amak ita ce wadda tafi kowace yawa a Abuja sai muka ce ta kawo guda biyar. Sauran kuma su kawo guda uku uku. Yarinyar da aka kawo to a tabbata mijin an yi binciken lafiyarsa yarinyar an yi binciken lafiyarta sannan a kawo muna kuma sun yi bincike an je asibiti an yi test an tabbatar da kowansu lafiya. lafiya Masu iya magana dai na cewa waka daga bakin mai ita ta fi daɗi. Ga ta bakin wasu daga cikin matan da suka ci gajiyar tallafin. Na Farida Abubakar daga Kuje ina jin murna a zuciya na allura aure na yau. Abin farin ciki ne a gare ni. Sosai ina murna ga Allah da ya kawo wannan rana yau. Kika ji kasancewar yau mahaifinki baya nan ya ga wannan rana. Ya da ce mahaifina na nan. Da fa zan zo nan ba amma tun da baya nan shi yasa ya zo nan. Kuma yau sai mun abin da da mahaifina zai yi min a rayuwa. Ko yaya al'umma ke kallon wannan mataki? Hajiya Hafsat Sha'ibu ta yi ƙari da cewa. Wannan an yi yunkuri ɗaukewa ƙasa wata bala'i. Saboda wata ta balaga tana so a yi aure ba hanyar yi. Wani miji yana so ya aure ba hanyar yi. Maimakon da za a yi zina an tallafa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iyaye kuma an ɗauke musu rayuwa saboda a yau kowace mata za ta yi dariya ta yi murna bayan ta kuka miji da mutu za ta yi kuka ga ubansu na halin sunna sun zo. Allah ya sa musu albarka a shugabanni. Kuma iyaye Allah ba mu iko riƙe amma amana mu kula da wannan abin da suka mana gaba daya ita kungiyar izala ba ruwan ta kai izala kai wane ne in dai matuka kai marayu ne insha Allah ba suna nan da kokarin rufa maka asiri malama Ramatu uwa ce da ta bayyana farin cikin ta kamar haka Maraini ya ce baban su shekara biyu da rasuwa kenan kuma ya rasu ya basu su su goma ɗaya aka aure ita ce ta biyu gaskiya ina mutukar farin ciki ne musu fatan Allah ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya ubangiji ya fidda yan baya haka duk da cewa akwai dimbin kalubale da ma'aurata ka iya fuskanta a hajiya rabu muhammad Ahmed shugaban kungiyar domin marayu ta ce ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da sabbin amaran. Na gaya musu cewar su tuna cewar su marayu ne so su tabbatar da cewa ibada suka je yi sa'annan su rike auren su tsakani da Allah. In Allah ya azurta su da yara su yi kokari gurin tarbiyyar su. Tabarbarewar tsaro dai na ɗaya daga cikin matsalolin da Najeriya ke fama da shi. Lamarin da ke tilastawa mata da yara rayuwa a kan tituna kara zube duk da kasancewarsu masu rauni dalilin da ya sa ake ci gaba da jan hankula ga masu hannu da shuni ne da gwamnati da su shigo wajen rage wahalhalu da marayu marasa galihu ke fuskanta. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.